بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز أن يراد بذلك أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة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 فهنا عمم المغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد أي ذنب أي ذنب أي ذنب تاب منه فمن تاب من الشرك غفر الله له ومن تاب من الكبائر غفر الله له وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له ففي آية التوبة عمم وأطلق وفي تلك الآية خصص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من من من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق أو يجوز ألا يعذب بذنب فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة فلا حسنات فلا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر البعض دون البعض فبطل النفي والعفو فبطل النفي والعفو العام والنفو والعفو العام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 ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani ad wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam na da shekara 728 a yau kuma wannan shine majalisin mu na na goma sha tara a wannan littafin idan ba a manta ba gabar da ibnu taymiya yake magana a kanta ita ce gabar da take magana ko take bayani akan wato kashe-kashen waliyai ko azuzuwan waliyai wanda ya ce azuzuwa biyu ne rak babu na ukunsa duk wanda aka ce wane waliyi ne to ko da ya zama cikin aji na ɗaya ko aji na biyu amma sauran azuzuwa duk da aka ƙara wannan ba sa cikin da'irar walittaka sai dai cikin wani abu daban amma a da'irar walittaka dai wacce Allah ya ta'arifinta a cikin alqur'ani ala inna awliya Allah ya khawfun alaihim wa lahum yahzanun allah zina amanu wa kanu yattaqun to gida biyu ne kamar yadda ibnu taymiya yake wannan bayanin yana fassarar faɗar Allah madaukakin sarki thumma awrasnal kitaba allazina safaina ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ابن تيمية هنا قشم بكم ونن آية wacce ita ma tana daga cikin ayoyin da suka yi bayani akan kashe-kashen waliyai wato akwai as-sabiquna as-sabiquna akwai kuma ashabul yamin as-sabiquna as-sabiquna waɗannan su ne waliyai na koli annabawa duka suna ciki sannan sahabbai suna ciki to sannan kuma ashabul yamin sauran mutanen kirki mutanen kwarai waɗanda suka yi ayyuka na kwarai suka guji ayyukan da ba na kwarai ba suka zo da ayyukan wajibi suka kauce wa ayyukan haramu waɗannan suna cikin ashabul yamin duk da dai ba su ƙara da ayyukan nafin filu ba ta fuskar ibada amma dai sun kiyaye abin da yake wajibi sun kuma guji abin da yake haramu waɗannan su ma suna nan cikin ajin waliyai sai az li nafsihi shine waɗanda suka hada aiki na kwarai da wanda ba na kwarai ba khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a wa akharuna murjauna li amri Allah imma yu'azzibuhum wa imma yatubu alaihim waɗannan su na uku kaso na uku suna da wani yanki na walittaka in aka yi maganar imani da takawa to suna da aslul iman suna da tushen imani imanin da zai bar su a cikin musulunci da zai sa a ci gaba da lissafa su a matsayin musulmi suna da shi domin sun yarda da al'usulu sitta na imani al'imanu billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa wal qadari khairihi wa sharrihi sun yi imani da waɗannan ginshikan imani guda shida duk da cewa ta fuskar ibada suna da sakaci akan abin da yake wajibi wani lokaci su yi sallah wani lokaci su zo su ƙi wani lokaci su so abin nan su yi wasa da azumi su yi wasa da haƙƙin da yake kansu na dukiya na zakka da sauransu ko kuma su gansu ana a same su cikin ayyuka na barna a sami yana shan giya ko yana zina ko yana sata amma dai waɗancan abubuwan imani ɗin guda shida yana nan da su bai ƙaryata samuwar Allah ba ya yarda da sifofin Allah ya yarda da kaɗaitakar Allah baya shirka a cikin sha'aninsa ya yadda da manzanni duka a manzanni ne na Allah Allah ne ya zaɓe su ya aiko su ya yadda da littafai ya yadda da mala'iku ya yadda da lahira ya yadda da kaddara bai samu matsala a ɗaya daga cikin waɗannan ba kaga yana da aslul iman tare da shi to tunda kuma walittaka din nan imani ne kaga yana da wani bangare na walittaka amma ko ba za ka ce da shi wane waliyi bane ai kiran mutum da sunan waliyi wato wani abu ne na yabo duk sanda ka ce wa da waliyin Allah ne a nan ba zai yiwu ba kuma a ganshi a gidan giya mutumin nan da kake ce waliyin Allah fa <laughs> an ya zo nan fa yana ta bige-bige fa kaga mutane sai su ba dan kalmar waliyullah akwai yabo a ciki ashe kaga man haqqaqa al-iman wa taqwa shine wali wanda yazo da imani da taqwa cikakku wannan shine wali amma kuma yana da wani bangare na wartaka tunda yana da wani tsofani na imani wanda ya ci gaba da rike shi a matsayin mumini bai fita bai zama kafiri ba to shine ibnu taymiya ce wannan ba za ka sa su azzalimu li nafsi ba za ka sa su cikin ajin waliyai ba amma su ma dai karshe al'amari za su shiga aljanna tunda wasu da wannan abu na imani a zuciyarsu ko da sun shiga wuta an yi musu horo an azabta su gwargwadon laifukan su to akwai ranar da kuma ubangiji zai shigar da su aljanna domin karshen ayar haka ubangiji ya nuna da ya faɗi waɗannan ukun duk gaba ɗayan su ya faɗi eh, abin da ah, minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah a gaba sai ce jannatu adnin yadkhuluna shi yasa malamai suka ce wannan aya ta fi kowace aya sawa rai amma ne wato tana da rai aya mai kwantar da hankali muka faɗi ma kaga daga cikin hikimar Allah sai aka ma fara da azzalimu shi wanda yake zaluntar kansa sai aka fara da shi dan kada ya fidda rai aka kuma jinkirta as-sabiqu bil khairat dan kada wannan ya shi ya ji cewa ai su sun isa don haka dole ma su shiga aljanna kamar yadda suke cewa mu wuce aljannan ma to wanda zai ci ya wuce aljanna ya wuce ta to ka ka fita daga aljanna eh ka wuce ka yi wani guri kuma daban saboda haka babu babu wani gida fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to in ka cikin fil jannati kana cikin fis sa'ir to shine ibnu taymiya yake cewa kaga anan a cikin wannan aya akwai raddi akwai raddi ga mutanen da suke da aqidar murji'a da waɗanda suke da aqidar khawarij da mu'tazila masu aqidar murji'a sune waɗanda suke ganin in dai da imani to duk tabargazar da kai wannan ba za su cuce ka ba su a gurin su Allah zai iya sa kowa aljanna duk sabansa wanda wannan yana rushe wani sashi mai yawa na alqur'ani alqur'ani ya nuna cewa akwai ɗan aljanna akwai yan wuta ga su yan aljanna ga su yan wuta akwai ayyuka yan aljanna akwai ayyukan yan wuta akwai waɗanda za a sa su aljanna suna suna jin daɗi suna godiya akwai waɗanda za a sa su a cikin wuta suna nadama to in ka zo ka ce yi wa in an tashi lahira ma duk kowa ma Allah ce duk ya fasa duk ya shigar da su aljanna kaga anan duk ka rusa wannan sashi wannan ayoyi da suka zo a alqur'ani duk ka rushe to kaga wannan kuskure ne sannan kuma kana kwadaitarwa da ziga akan sabawa Allah dan wanda zaka ce kawai ka je watakila ma duk abin da ma zaka yi ne ma kawai ka je ka yi la la la tadurru ma'siyatu ma iman ko la yadurru ma iman ma'siyah kama la yanfa'u ma kufr ta'a a ce in dai kai imani to sabon Allah ba zai cuce ka ba kamar yadda mutum in yana da kafirci to da'a ba ta amfane shi ba a kawo maka wannan falsafar a kawo maka wannan wayan da dabarar sai ka yadda. to waɗannan ayoyi suna ƙaryata haka ayoyin da ibnu taymiya ya kawo a baya musamman fadar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafarta ma wanda zai yi shirka da shi amma yakan gafarta ma abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so kaga anan ubangiji ya nuna akwai waɗanda ba zai gafarta musu ba ya riga ya gama hukunci a kansu haqqat kalimatul azabi al kafirin waɗannan kawai yan wutan ubangiji ya yi hukunci su la ya tsiru ba zai gafarta musu ba kaga ka zo ka ce da su ta yi da a ce ku shiga aljanna kaga ka rusa wannan magana ta ubangiji sannan masu saban Allah ubangiji ce zai gafarta ma wanda ya su abinda bai kai shirka ba kaga na farko sharadi biyu yasa laifin kai ya kai shirka to zai gafarta masa sannan kuma in ya san ya so ya masa gafara don kaga akwai sharaɗi na irin laifin da za a gafarta wa mutum kai ya kai matsayin shirka wanda za a iya gafarta masa sannan kuma ba kowa ne gafarar za ta shafa ba sai waɗanda Allah ya so ya zaɓa su zai wa gafara kaga kenan ubangiji ya nuna zai zai azabtar da wasu zai yafe ba wasu a ba duka zai yafe ba zai azabtar da wasu zai kuma yafe ba wasu shi yasa a can Allah yake cewa akharuna murjauna li amri Allah imma yu'azzibuhu wa imma yatubu alayhi kaga akwai wadanda za a yi wa azaba akwai kuma wadanda za a yafe masu to shine ne ibnu taymiya yake cewa qad dalla ala fasadil qawli ta'ifatayn qawlu Allah ta'ala fil ayatayn min kitabihi daga cikin abin da ya nuna barnar ko bacin fadar maganganawa wato maganar wasu kungiyoyi guda biyu kungiyoyin nan guda biyu wato kungiyar khawarij da mu'tazila a gefe guda da kuma kungiyar murji'a su mu'tazila da khawarij aqida su shine duk wanda ya saban Allah to in ya shiga wuta ya shiga har abada ba zai fito ba kaga sun yi hannun riga da murji'a murji'a sun jefa shi aljanna duk duk sa da zai yi su kuma waɗannan da suka jefa shi wuta suka ce ba zai fito ba ahlus sunna suka ce a'a dukkan ku ba kan gaskiya kuke ba ku da za ku jefa shi aljanna ba gaira ba dalili haka kawai kaga kun saba ayoyi da yawa na alqur'ani suke nuna mutum yayi laifi ubangiji yana iya gafarta masa amma akwai kuma waɗanda zai iya zai azabtar da su ku kuma da kuke cewa in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada kuma nan kun saba wa nasi domin ubangiji ya nuna zai gafarta ba wanda ya so shi yasa ibnu tabi'a ce wa qaddalla dalla ala fasadil qawli ta'ifataini wato Ƙaulullahi ta'ala fi'a ayatayn min kitabi ubangiji ya faɗi waɗannan ayoyi biyu a littafinsa. sa dukkan a cikin suratul nisa inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima akwai kuma wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida ubangiji yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya gafarar ayi shirka da yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so sai mala ce fa akbara ta'ala annahu la yaghfiru shirka Allah sai ya bamu labarin cewa ba fa ya gafarta shirka wa akhbara annahu yaghfiru ma dunahu liman yasha sai kuma ya labarta mana cewa yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so wala yajuzu an yurada bidhalika at-ta'ib to anan ba ba wanda ya tuba ake nufi ba kamar su mu'tazila da khawarij da Allah ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai suka ce liman taba kaga kenan in mutum ya mutu yana saban Allah kawai sai ya tafi sai ya tafi ta in dai bai tuba ba a gurin sai ya tafi ta sunna suna cewa ta yiwu ya zama yana da ayyukan kwarai da suka rinjayi laifinsa ga laifin yana nan amma kuma yana da ayyukan kwarai taqulat mawazinuhu wannan fa fi ishatin radiya fa ulai qawmul muflihun wannan aljanna zai tafi kaga bai tuba din ba dan ya tafi da laifin amma kuma ayyukansa na kwarai su suka yi yawa su suka yi rinjaye kaga ya tafi aljanna ta yi ya shiga cikin ceto ya shiga cikin waɗanda Allah zai ba da damar a cece su ta yi gafara ubangiji ta lullube shi kamar hadisin da ya tabbata a cikin bukhari hukumar da Allah zai kawo shi ya ce hal ah, ah, ah, arafta zamba kaza hal arafta zamba kaza yana gaya masa laifi iri kaza laifi iri kaza shi kuma yana tabbatarwa eh ya ubangiji nayi eh nayi nayi nayi har sai ya sakankance cewa kawai shi daga nan sai wuta sai ubangiji ce to na gafarta maka na sitince ka yadda dai maka a duniya kaga nan gafara Allah ce ta ainihin shafe shi gashi ya jera laifin inda ya tuba ba za a je ana kuma masa lissafin laifin da ya tuba ba laifin da ka tuba a maka lissafin sa a ce kayi kaza fa kayi kaza kayi kaza wannan ka riga ka tuba kamar mutum ne da ya laifi aka kai shi kotu aka hukunta shi ran da ya wani laifin aka kai shi ba a tawo masa da na baya a ce ai cikin laifuffukan ka akwai laifi da kai kaza kaza kaza wannan ayan gama hukuncin sai ya riga ya kare to duk abin da kai riga ka tuba shike na wanda ya riga ya tafi ba a jiran ka a ce kai laifi kaza kai laifi kaza sai wanda baka tuba ba don haka cewar da suke wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha liman taba mala yace wanda ba daidai bane kara liman taba ka ce ma duna zalika ga wanda ya tuba ake nufi a'a ba haka ake nufi ba yace wa ma duna shirki yawa yace yuradu bi zalika ta'ib kama yaqulu man yaqulu min al-mu'tazila kamar yanda wasu daga cikin mu'tazilawa suke faɗar haka li'anna shirka yaghfiruhu Allah liman taba domin in ka kawo liman taba a ƙarshen ayar to ka rushe ayar ka rushe farkon ayar kuma domin cewa Allah cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi yace baya gafarta ai shirka da wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so to sai na gaban sai ka ga wanda ya tuba to in shirkar ya tuba Allah gafarta masa ba zai gafarta masa ashe kaga in an tuba babu magana kuma la yaghfiru an yushraka bihi a ka zo ka ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi liman taba ba za ka kara liman taba anan ba saboda wanda ya tuba ba magana kuma ya tuba shikenan ba za a ce kuma za a yafe masa ba yace san ubangiji yana yafe ba wanda ya yi shirka in ya tuba ya ya daina shirka shi yasa duk wanda ya shiga musulunci ya tuba mukan ce tubabbe ya tuba ma'ana ya bar shirka ya da dama akan abin da yayi yanzu ya karɓi musulunci manya manyan sahabbai da cikin shirka suke suka dawo suka karɓi musulunci haka sun tuba ubangiji yana yafe musu da haka kaga a zo a ce kuma wa yakfiru ma duna zalika liman yasha'u a ce liman taba to me bambancin wannan ma duna zalika da shirka kenan zai ba bambanci tunda liman yasha'u anan ga wanda ya so shin akwai wani laifin da za ka yi kankani in ka tuba a ce sai an so a yafe maka ai ko shirka ce kai ita ce tafi girma ana yafe maka bare kuma wanda bai kai shirka ba a ce a ko ka tuban ba lallai a karɓi tuban ba mala ce wannan wannan tawilin ba zai samu karkuwa ba wa ma duna shirki abinda bai kai shirka ba yaghfiruhu Allah aidan lita'ibi Allah yana karbar yana gafarta ma wanda ya tuba fala ya ta'allaqu bil mashi'a shi ba da alaka da liman sha'a wali hada lamma zakara al maghfirata lit ta'ibina inda Allah ya faɗi gafara ga masu tuba ayar da ta yi maganar masu tuba Allah ce ya ce qul ya ibadiy allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim waɗanda suka yi wa kansu ta'addanci suka zalunci kansu ta hanyar wuce gona da iri la taqnatu min rahmatillah kada ku fidda kauna daga rahmar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an lalle Allah yana gafarta dukkanin zunubai kaga nan maganar wanda suka tuba ne kaga babu liban sha'a ko akwai da yake nan maganar tuba ce duk wanda ya tuba Allah yana karɓar tubansa shirka yayi me yayi ko ba me yayi inda ya tuba yaghfiru dhunuba jami'an kaga nan ayatul ta'ibina ce ayar masu tuba ce waccan kuma ba ayar masu tuba ba ce dan haka hada ayoyin biyu ka ce wannan ayar da wannan ayar duk ɗaya ne kuskure ce yace inna Allahu wal ghafurur rahim lalle Allah shine mai yawan gafara mai yawan tausayi fa huna mafira al-maghfira wa atlaqaha anan ubangiji ya faɗi gafaran a gaba ɗaya ya yace yaghfiru dhunuba jami'an kaga bai ware shirka ba bai ware ba da zalika ba duk ya musu kudin goro gaba ɗaya ubangiji yana gafarta su saboda nan maganar tuba ake an gane ko in ana maganar tuba ba a maganar karami da babba in dai ka tuba babban ne karamin ne ubangiji yana gafarta duka kaga shine ammama sannan wa atlaqa wa atlaqaha bai sa mata kaidi ba bai sa sharadi ba bai ce liban ya sha ba sai aka bar abin a sake saboda duk wanda zai tuba to ubangiji zai yafe masa fa inna allaha yaghfiru lil abdi ayya dhanbin taba minhu domin ubangiji yana gafartawa bawa kowane irin zunubi yayi ya tuba faman taba min ash-shirki ghafara allahu lahu wanda ya tuba daga shirka ubangiji na yafe masa wa man taba min al-kaba'iri ghafara allahu lahu wanda ya tuba daga kaba'ira Allah ya yafe masa shi yasa a nan ba a ware shirka ba da karamin laifi ba a kuma ce liman ya sha'u ba da nan magana tuba ake amma ayar baya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ba ba magana tuba ake ba mutum ne ya mutu yana laifi to in laifinsa ya kai shirka ya kai kafirci to la yaghfiru an yushraka bihi in laifinsa bai kai kafirci ba yana karkashin mashi'a nan kuma da yake magana tuba ake sai aka faɗa abin gaba ɗaya duk wanda ya tuba Allah ya yafe masa ba a duban karamin laifi ne ko babba ne in dai ka tuba za a yafe maka sannan kuma ba a ce liman ya sha'o ba a tura ka takal mashi'a ba da aka tura mutane takal mashi'a nan mutane sai su ga cewa to ai gaskiya ba tabbas mutum yana cikin holewarsa da fanta ba wasa a ce zo ya tuba ya bari ya dawo ya karɓi musulunci ce to ai ba tabbas a musulunci an ce liman ya sha'u ni na san na za a karɓa ni ba za a karɓe ni ba to a wajen tuba ba maganar liman ya sha'u inda za ka tuba ka tuba inna Allah ya firu zunuba jami'an a nan ka saki jikinka Inda dai da gaske ne ka tuba to Allah zai zai gafarta maka fa fi ayati tauba a ayar da ta yi maganar tuba ba yana nufin suratu tauba ba nan ba aya suratu tauba a ayar da ta magana tuba ita ce inda Allah abin nan ita ce qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ayar zumar kaga anan magana tuba ake yi ayar da yayi magana tuba amma wa atlaqa sai yayi magana gamammiya abin da yake nufi da gamammiya ta shafi babban laifi da karamin laifi kaga wannan amma ce sannan wa atlaqa ya sake ta ba kaidi bai ce neman ya sha'u ba sai ya barta abin sake in dai ka tuba kawai za a gafarta maka wa fi tilkal aya a waccan aya kuma ta cikin suratul nisa'i khassasa sai ya keɓe babbar shirka ba za a gafarta ta ba karama za a iya gafarta kaga an keɓe babbar shirka anan la yaghfiru an yushraka bihi fa khassa shirka bi annahu la yaghfiruhu ubangiji ya keɓe shirka a matsayin abin da baya gafarta ma bawa a kansa wa allaka ma siwa wa alal mashi'a sai kuma ya rataya abin da bai kai shirka ba bisa mashi'a a nan kuma abin da bai kai shirka ba mutum ya mutu yana yin saban Allah bai ce ya tuba ba to mu dai ba za mu ce mun yafe masa ba ba mu yi wa laifin nan ba Allah yawa kuma ba za mu ce Allah ba zai yafe masa ba don haka mun bar shi da ubangiji in Allah ya so ya yafe masa sai ya yafe masa in bai so ya yafe masa ba sai azabta shi tunda daman ya ya kunnansa ya masa gargadi laifi kaza laifi kaza laifi kaza zai kai ka ga kai ka ga shiga azabar Allah zai kai ka ga ga hukuma ya masa gargadi bai shi ba to anan mu ba za mu yi abin nan katsalandan ba cikin sha'anin ubangiji mu ce wani Allah ba zai gafarta masa ba wallahi lan yaghfir Allah li fulan kamar yadda zo a hadisi ba za mu wannan katsalin ba ba za mu yi wa Allah gatsali irin wannan sai ubangiji ya ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah akfira li fulan faqad kafartu li fulan wa ahbatu amala waye yake mun gatsali har yake cewa wai yana rantsuwa wallahi ba zan gafarta mana ba ah. ni akai wa laifi ko shi ni aka yi wa to a bari ni in ce ba zan gafarta din amma kawai mutum ya shiga harkar da ba ta shi ba to shi yasa abin da ya mutum ya mutu yana yi na saban Allah da bai kai shirka ba ahlus sunna suke cewa tahtal mashi'a in sha azabahu ko in sha ghafara kaga imamu zahabi da yazo tarjamar hajjaj ibn yusuf saqafi hajjaj ya cika rayuwarsa da saban Allah da ta'addanci da zalunci da cutar bayan Allah da kashe muminai ya kashe malamai ya kashe abin nan shi ya yi jagorancin yakin da aka je aka kashe Abdullahi bin Zubair sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam aka aka rusa ta'aba aka jefu mutanen madina da manjalik majaujawa aka rusa musu gidaddaji aka kashe mutane a cikin haramullahi alharam ya yi jagorancin yaƙe-yaƙe wanda aka yi zagilanci shi yi jagorancin kashe sa'id ibn jubair ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai ɗaya daga cikin manyan almajiran makaranta abdullahi dan abbas ya sa aka masa yankan rago ya yi aika-aika iri-iri amma ko bai kafarta ba don abin da ya yi saɓan allah ne yana dan a cikin hayyizin saban Allah a da'irar saban Allah in yana sallah tare da musulmi yana azumi yana duk ayyukan alkhairi yana yi amma kuma azalimi ne magana zub da jini shi a kunsa ba komai bane dan daba ne fitacce sai wato hadadde ba abin da ya sha masa kai yanzu nan ya ce ya hango wani kai da ya nuna ya kamata a tsige shi to amma da za a zo tarjama sa bayan faɗi da aika aikansa a ƙarshe sai yake cewa nasubbuhu wala nushibbuhu wa narju lahu an-nar eh, wa nujawwizu lahu al-janna za mu ɓace shi za mu faɗi laifinsa ba za mu so ba wanda zai kashe sahabin manzon Allah ya jefi ka ba ba da za ka shi karasa shi in ka zo ba da tarihinsa dole ka faɗi aika aikarsa ka nuna laifuffukansa ka nuna ba mutumin kwarai bane shine ma'anar da subbuhu wala nuhibbuhu ba wai bai tala'anta sa ba inda muka kira shi sai ki ta wa narju lahu an-nar wa nujawwizu lahu al mu in mu za a a tambaya ina za a kai hajjaji za mu ci Allah kai shuta mu wanda muke fata amma kuma ba ma cewa ba zai shiga aljanna ba mukan halatta yiwuwar shigarsa aljanna muna halatta yiwuwarsa shigar shi aljanna tun da har yanzu yana ta talmashi'a amma mu mun san ya tafi ya kuma wannan ɗabi'a ce ta ɗaga da wanda ya tuce ka za ka so ka ga an bi maka kadinka shi yasa za ga wanda suka yi aika aika a rayuwar suka dulmiyar da musulmi suka halakar da su ba za ka so a ce ƙarshen rayuwar su tuba ba sai ka ga to waɗanda kuma aka suka dulmiyar wanda har yanzu suna nan suna abin nan ba su bari ba ya za a yi da su kenan su sun haye sun yi ingiza mai kan turuwa sun tura mutane wata su sun gudu aljanna sai ka ji baka so a ce ai ai wani ana jin fa ko ya tuba sai ka ji baka so to ubangiji yana iya yin wannan za ga wasu yanzu akwai malaman da sun yi littattafai littattafan nan suna nan har yanzu dafi ne cikin al'umma wasu daga cikin littattafan su yanzu kamar eh, Abu Hamid al-Ghazali mai iya ulumuddin ka duba iya ulumuddin abubuwan da ya tara na tarkace da abubuwa na dafi da irin su fakhruddin razi waɗanda su suka assasa ka'ida ta tawili wato bankar ayoyin Allah waɗanda da dama aka zo aka rika bin bayan su ana ana koyi da maganganun su ana hujja da da littattafan su a ƙarshen rayuwar su duk sun zo sun yi nadama sun yi da na sani sun ba sun bata lokacin su rayuwar su bata musu amfani ba da sun tsaya sun karanci alqur'ani da sunna duk da ba su bata lokacin su akan wannan shirman ba da suka yi ta fama akan sa gazali da karshe ya dawo ya rungumi sahihaini yana ganin cewa ba zai samu tsira ba sai a cikin sahihai amma ga littafan sanan waɗanda suke cike da barna littafan suna nan suna barna amma shi ya tuba kuma ba yadda za ka yi ya tuba in ka zo kana magana za ka faɗi irin laifukan da suke cikin littafansa amma shi dole ka haƙura ya tuba ba kai yi wa ba laifi Allah yi wa kuma ya tuba mala ce wa min shirki a tatil lil khaliqi yana daga cikin shirka ka nuna ba Allah wanda zai ce babu Allah ba mahalicci to kaga wannan ai ba yadda za ubangiji ya gafarta masa وهذا يدل على فساد فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب kaga wannan yana nuna bacin aƙidar wanda yake cewa dukkan wani mai saɓan Allah tabbas za a gafarta masa ma'ana ba zai shiga wuta ba wato yujawwizu kamar murji'a murji'a suna ta inna ala kaba'ir qad yaqulu jami'uhum jannata min ghairi azab alul kaba'ir masu laifuffuka za su shiga aljanna za su iya shiga aljanna ba tare da azaba ba wanda ya rushe janibin da ya yi magana akan yan aljanna ga su, yan wuta ga su, kuma ubangiji ya furu ma duna zalika liman ya sha'u kaga ya kasa mutane biyu akwai wanda suke cikin mashi'arsa akwai wanda kuma za su shiga karkashin mashi'arsa ba kai ka zo ka haɗe su duk gaba ɗaya ka ce za su samu gafara kaga wannan kalmar liman ya sha'u ɗin ka ke ta wa nabbaha bishirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'til al da ubangiji ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kaga shirka an yadda wanda zai shirka yadda akwai Allah amma kuma ya yadda kuma akwai wani da za a iya bashi wani haƙƙi irin na Allah kaga wannan bai ce ba Allah to wanda zai faɗi ya yadda akwai Allah ya haɗa Allah da wani ubangiji ya ce ba zai gafarta masa ba kaga babu shakka wanda ya ce ba Allah din gaba ɗaya shi ya fi cancanta kada a gafarta mishi haka ne to shi shine kaga anan an yi at-tanbihi bil adna ala al-a'la idan har ba za a gafarta ma wanda akwai Allah ya ce akwai Allah ya yarda shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yayi shi shi ya yi baban shi da baban shi da kakannin shi shi ya shi ci da sha shi yake shi rai shi yake karɓar rai ya yarda duk da wannan amma kuma ya yarda ya yi wa wani Allah abin da ake wa Allah Allah ya ce ba zai gamarta masa to sai kuma wani yake shi bai ba yarda akwai Allah ba sama da ƙasa da waye da ruwa da wuta da da mutum da dabba da aljan da duk abin da ido yake iya gani ko hannu ya taba duk waɗannan abubuwa su suka yi kansu kaga wannan shi ya fi cancanta kada a gafarta masa tun da wancan kaga ai ya bawa Allah wani kaso na rububiyya a wajen uluhiyya ne ya samu matsala aka ce ba za a gafarta masa wannan gaba ɗaya da rububiyya da uluhiyya da ya rubuce su to kaga wannan shine at-tabbih bil adna ala al-a'la wannan shine malamai suke kira mafhumul muwafaqa ko al al al al al-qiyas al-jali ko al-qiyas al-awlawi an gane ko ko dalilul khitab to ana kiransa da wannan suna babu wani malami da ya ja akan irin wannan kiyasin da Allah yake cewa la taqul lahum uffin wa la tanharhuma kada ka gaya wa iyayenka uff wato kada ka yi wata kalmar da take nuna ka kusa shine ma'ana uff ta tadajjur ka nuna ka gaji su sa ka wani abu ka yi tsaki kamar ka ci kada ka yi musu tsaki to kaga anan ba sai an ce kada ka doke su ba ba sai an ce kada ka zage su ba ballantana ka jira sai an ce kada ka zane su ballantana ka jira sai an ce kada ka kashe su don waɗanda duk sun fi tsaki girma in dai har an hana ka yin tsaki to ka sani an hana ka ka dake su min babu aula an hana ka ka zage su an hana ka ka cuce su an hana ka musguna musu ballanta na ka kashe mahaifinka ba ka wani ba zai zo ce ai nan kawai tsaki in ka mare su ba komai tsaki da aka hana wannan babu wani malamin da zai taɓa faɗar wannan saboda shi wai yana tafiya akan doron nasi a wannan ba kan doron nasi ya shiga karkashin nasin ya ba ta doron sai ba ya zille wa nasin wannan shine al-qiyasul aw qiyasul jali ana kiransa qiyasi ne tajawuzan wa illa fa laysa min babil qiyas ba qiyasi bane amma dai kawai haka nan akan yi sassauci a kira shi qiyasi don ba buƙatar ijtihadi in dai kana jin larabci kana gane magana za ka fahimci wannan ko ba buƙatar sai wani kasur gumin malami ne zai gane duk wani wanda yake da hankali da ya ji an ce kada ka yi wa iyayenka tsaki in ya ga wani ya daga murya yana gaggawa babansa magana zai ja Allah bai hana in aka ce ina aya zai ce Allah ya ce la taqul lahum uffin ko da ba malami bane ya san kalmar uffin anan ta nuna bai halatta a zage su ba bai halatta a mare su ba bai halatta a yi musu abin da ya fi ƙaki ba ba buƙatar sai ƙwararren malami fitacce wanda ya goge shi zai gano wannan kun san kiyasi shi wani abu ne da sai ƙwararren malami kiyasi yana buƙatar ishtihadi sai arin ishtihadi amma shi wannan ana gane shi ko ba sai alal ijtihad ba da Allah ya ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira wanda duk suke cin dukiyar maraya bisa zalunci kaga Allah maganar ci yayi wanda zai cinye dukiyar maraya an ba shi ajiyar kuɗin maraya ya cinye ko ya ci wani bangare daga ciki kaga a maganar ci aka yi sai wani ya ce to ni ba cin zan yi ba dan kai shiga cikin aya ba zan ci ba amma zan kona dukiyar dan ni ban yarda wannan yaron ya tashi ya karɓi wannan dukiyar bai zo da rena na zan kona ta sai ya ce shi ne saba wa ayar ba akwai mai hankalin da zai yarda shi ba a yi maganar konawa ba ba a yi maganar zuba ta a teku ba amma ka san tun da aka hana ci dole na abubuwan su ma hana su idan har shi za ka amfana an hana ka yi ko da ko za ka amfana kai ka mora an ce kada kai tunda ba naka bane zalunci kai in kai haka to ina ga abin da za ka yi na salwanta dukiyar kai baka mora ba shi bai mora ba kaga wannan min babu aula to wannan shi da ake kira mafhumul muwafaqa an kira shi alqiyas min babu tajawuz wa illa falaysa min al-aqisa da wannan qiyasi yana buƙatar ijtihadi to anan akwai akwai irin wannan a wannan ayat inna la yaghfiru an yushraka bihi shirka akai magana kaga wanda zai ce ba Allah irin yan gurguzan da suke cewa ba Allah kaga wannan su suka fi kamata su shiga karkashin ayar tunda ma wanda yadda akwai Allah ya hada Allah da wani ba za a gafarta mashi maka ina ga wanda ma bai yadda akwai Allah ba shine yace wa nabbaha bi shirki ala ma huwa a'zamu minhu ka ta'til al khaliqi aw yujawwizu hakanan wannan ayar tana nuna fasadin audin nan matsufin ne ala abin nan ala kauli ala fasadi kauli man yujawwizu an la yu'azziba bi dhanbin ko la yu'azzaba bi dhanbin wanda zai halatta cewa Allah ba zai wato zai halatta cewa ubangiji ba zai yi azaba la yu'azziba bi dhanbin mutum duk zunubinsa ba za a masa azaba ba fa innahu law kana kadhalika da a ce dan zunubin mutum akwai yiwuwar ba za a yi masa azaba kowane zunubi mutum yayi duk abin da ba za a yi masa azaba ba lama zakara annahu yaghfiru al-ba'd dun al da Allah bai ce zai gafarta sashen zunubi ba banda wani sashin zunubi walau kana kullu zalimin li nafsihi maghfuran lahu bila tauba da a ce kuma kowane azzalimi wanda ya cuci kanshi za a gafarta masa ba tare da ya tuba ba wala hasanatin mahiya ba tare da yana da wasu abin ayyukan kwarai da za su share laifinsa ba a ce kuma haka kawai ba su ba sa dada za a gafarta masa lam yu'al lam yu'allaq zalika bil mashi'a da ba za a rafe wannan da mashi'a ba sai a ce wa yaghfiru ma duna zalika kawai shikenan ba za a ce liman yasha'u ba amma tun da aka ce liman yasha'u ya nuna akwai wanda za a gafartawa saboda wasu dalilai akwai wanda ba za a gafarta masa an gane ko to kaga ayar ta rushe kaulin murji'a ta rushe kaulin ah, abin nan ah, mu'tazila da khawarijawa wa qawluhu ta'ala wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dalilun ala annahu yaghfiru al-ba'd duna al-ba'd cewar da Allah zai gafarta abinda bai kai shirka maka ga wanda ya so dalili ne da yake nuna zai gafarta sashin wani laifi dunal al ba zai banda wani sashin fa ba an nafiyu wal 'afwu am an a ce la yu'azziba bi dhanbin ubangiji ba zai ba zai azaba ba dan wata zunubi wannan ya abin nan ya rushe ko a ce ubangiji zai wa kowa afuwa don laifin mutum wannan ma aya ta rushe wannan na'am فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك بحسب ذلك وأصل الإيمان والتقوى الإيمان برسل الله وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد محمد صلى الله عليه وسلم فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في العذاب عذاب في الآخرة فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال تعالى عن أهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم, جاءهم النذير فكذبوه فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من بعد كذب النذير وقال تعالى في, خطاب في خطابه لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان ومن وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من لا ذنب له فإنه ممن لم يتبع لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة إلا من قامت عليه الحجة بالرسل to a wannan fasali ibnu taymiya yana so ya ƙara fito maka da maganar hanyar samun walittaka tunda ya faɗi suwaye waliyai da sifofin waliyai cewa na amanu wa kanu yattaqu masu imani masu tsoron Allah waɗannan su ne waliyai karka daɗa ka rage to tun da ya maka wannan bayanin kuma ka fahimta ba hujja kake so ba da dalili bai kawo ba ya kawo to ya za a yi ka zama waliyai to shi ne anan yake so ya gaya maka cewa ba yadda za a yi ka zama waliyi sai ka bi abin da manzannin Allah suka zo da shi ba za ka iya shatawa wa kanka taka hanyar ba ka ce ga wata hanyar ka kai in ka bi ta za ka zama wali kuma ka zama wali sai dai ka zama na shaidan amma ba waliyin Allah ba in kana so ka zama waliyin Allah to biyo bayan manzannin Allah wanda duk zai bi bayan manzo sallallahu alaihi wasallama shi zai masa jagoranci zuwa ga fadawa cikin tawagar waliyai amma duk wanda ya kyala manzan Allah ya kyala bin annabi sallallahu alaihi wasallam da bin sunnarsa to wannan ba ba zai taba zama waliyin Allah ba mun yadda zai zama waliyi amma ba na Allah ba shine abinda ibnu taymiya da yake so nuna maka Allah ya aiko da manzanni dan ya yanke hujja ga kowa ya su yi gargadi su yi bushara su yi bushara su yi gargadi ce ga hanyar da za yi ka zama waliyi ga hanyar da za bi ka zama waliyin Allah ga wacce kuma in ka bi ta ka zama waliyin shaidan waliyan Allah ga gidansu aljanna waliyan shaidan kuma ga gidansu wuta annaba duk su suka zo da wannan hanyar wannan shine maqsudin wannan babu fasalin yace wa idza kana awliya'ullahi azza wa jalla humul mu'minuna almuttaquna idan ya zan waliyan Allah su ne mu'minai masu tsoron Allah wato an gama fahimtar wannan gabar cewa masu imani da tsoron Allah su ne waliyai wannasu yatafadaluna fil imani watakwa? taqwa mutane kuma an yarda suna fifitar juna a wajen imani da takawa tunda imani din nan yana karuwa na raguwa haka wani nashi ya hauhawa sosai wani kuma ya yi ƙasa wannan an yarda da wannan saboda dalilai da gabatar a baya an yarda maganar tsoron Allah mutane suna fifituwa a nan ma tunda tsoron Allah shine imtisalu awamirillah wa istinabi nawahi wani ya fi wani kwatanta abin da ubangiji ya umarni da shi dan ba ya tsaya ma kan na farilla bane har na wajibi a ba ya tsaya kan na wajibi bane har na nafilfilu a wajen intisalul awamir sannan a wajen ijtinabun nawahi ba ya tsaya kan abin da suke nahi tahrim bane kan abin da aka haramta bane har ma nahi tanzih abin da ya san yinsa ba laifi bane da za a kama ka da shi amma kuma bai dace ba to yana guje ma wannan to kaga wanda ya fifita akan wanda ya takaita akan awamir na wajibai da kuma nawahi na muharramai an gane ko haka a babin imani ana samun fifiko a babin takawa ana samun fifiko wannasu ya tafadaluna fil imani wa taqwa mutane na fifitan junansu ta fuskar imani da takawa fa mutafadiluna fahum mutafadiluna ya walayati llahi don haka su masu fifitar juna ne a wajen walittaka ta Allah bi hasabi zalika gwargwadon fifitar junansu a babin imani da takawa kama annahum lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq kamar yadda suke fifitar juna anan alkalmar tafadul ya yi amfani da ita babin talo ga amma fifita ne ka samu tafawut a harkar mai kyau a kuma iya samun tafawut a harka mara kyau lamma kanu na fil kufri wan nifaqi yayin da mutane suka zan haka nan kamar yadda mutane suka zan masu fifitar juna ne a badin kafirci da munafici kanu na fi adawatillah anan ma wani ya fi wani a wajen zaman sa makiyin Allah wannan wani abu ne sananne kafirci dai duk duk kafiri kafiri ba wani kafirin da zaka ce wannan ba kafiri ne wannan a duk kafiri kawai kafiri ne al-kufru kafirci duk munafiki munafiki ne amma kuma akwai kafirin da zaka ce kai wannan kafircin nasa ai yafi na wani ma dukkan su sun samu daidaito a sunan kafirci in dai da zaka ce ma wancan kafiri haka zaka ce ma wannan kafiri haka zaka ce ma wancan amma kuma wani kafircin nasa ya fi na wani ba haka bane kafirin da kafiri ne bai yarda da Allah ba bai yarda da manzon Allah ba ya karyata alqur'ani bai yarda da abin da kuke yi ba na musulunci amma kuma ya yarda ya zauna da ku lafiya in ya gama wani abin da zai cuce ku ya nuna muku kaza fa cutar ku zai kada ku ko a wasu na kokarin cutar da ku ya tsaya ga ya kare muku maslahar ku babu shakka kafircin sa yana nan wannan duk abin da zai mana ba za mu ce ka musulunta ba dan kawai ka kautata mana kana yana nan a kafirin sa amma kuma ba zai taba zama daidai da kafirin da kullun da shi ake makarkashiyar ya za a karshen ku ya za a ga bayan ku ya za a burkushe ku ya za a cutar da ku ya za a hana ku addinin ku kafirin da zai yi ta kokarin ya zai ga ana kashe ku ana zubar da jinin ku ya zai ga an kore ku da ƙasar ku an kona gidaddajin ku an kona dukiyoyin ku an muku addanci ba za ka daidaita wannan da wancan ba ma shakka duk sunan su kafirai kowa ya wancan kafiri ne ya wuce wannan ma kafiri ne ya wuce amma kuma wancan kafirin zaune yake da mu lafiya yana san mu a matsayin mu ma mutane ne Allah ne ya halicce mu yana kyautata mana in ya ga wani abu da zai cuce mu ba ba za a haɗa kai da shi a yi ba zai ma zo ya gaya mana to kaga ba za a zo ana ana fada da arna ba ka ce a kamo shi a yanka shi akwai rashin hankali mutumin nan watakila wani abin da arnan suke kulla muku shi ya zo biyan kuma yanzu kawai saboda kawai kuna tare da yan sholisho da yan muhi da abin da sai a kama shi a yanka shi ku shiru a Wannan ya kamata ma a karrama shi in ana karrama a ya kamata a karrama shi kafircin a abu talib zai zama ɗaya da kafircin abu jahal ba zai taɓa zama ba amma dukkaninsu sun mutu ba akan imani ba amma ba ya zai zama da kafircin abu talib da na abu lahab zai zama ɗaya babu tabbata da abu talib amma ko tabbata da abu lahab kafircin fir'auna da irin abubuwan da ya yi wa annabi musa alaihi salam da irin yadda ya ya karin cewa ya karya banu isra'il ya ya yaƙe su ya yi. zai zama kafircinsa ɗaya da mutumin da kafiri ne yana shugabanci ya karɓi mutanenku ya karrama su ya girmama su kamar kafircin muƙauƙis misali al-muƙauƙis wanda yake sarauta a masar shugaban ƙiddawa har nan masar ya karrama musulmi ya aurar wa annabi sallallahu alaihi ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallama sadaki na auren ummu habiba shi ya biya sadakin da kudin sa kaga ashe kafiri zai iya biya maka sadaki ko ya halatta ko bai halatta ba ya iya yin sadaki da ya biya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sadaki ya bashi mariya take mariya al ya biya masa sadaki ya bashi kuyanga wacce ta haifar masa ɗansa ibrahim za ka haɗa kafircin muƙauƙis azimi misir da kafircin fir'auna amma kuma duk kafiran suka mutu ba wanda ya musulunta to shi kaga kafircin wani ya ya ya bin nan kafire ne yana aikata aikin kafirci amma kuma aka tashi gina masallaci ko gina makaranta ko wani abu shi ma zai yunkura ya ce ga na taimakon zai so ya yi shi ma ya ga ya taimaka muku da kuma kafirin da zai so a sa gireda a rusa muku masallaci kurum za su zama daya ba za su zama daya ba akwai tarjama a jin a cikin tarjamar abul hasan al-ash'ari ne ko waninsa zabi yake magana akan kuffarul milla kafiran da suke mutanen da suke cikin musulunci amma kuma suna aikata kafirci za su yi sallah za su yi azumi za su yi zakka za a je hajji da su amma kuma suna aikata kafirci ba su zama ɗaya da masu bautar gumaka da ruwa da ba za su zama ɗaya ba dukkan su kuma suna kafirci in an sa mutane wuta za a bambanta dole to zan haka yadda mutane mumine suke tafadul haka nan su ma kafircin nasu yake ta yanzu kaga ka ɗauki kafircin bush da kafircin obama duk kafire ne amma kafircin bush da na obama ɗaya ne fi sabin lai gaskiya duk kafire ne ba wanda muke tsarkakewa amma kafircin wancan bush har kafirin ma ya ji shi a jiki dan uwansa kafir ya ji kafircin bush a jikinsa kaga ba za ka daidaita kafircin su ba akwai kasar kafirai da suke gallaza musulmi da kasar kafirai da suke taimaka musulmi za su zama ɗaya za su zama ɗaya ba shi yasa za ka ga duk abubuwan da suke ta faruwa ɗin na tashe tashen hankali a duniya akwai kasashen da za ka ga akwai musulmi a ciki akwai wanda ba musulmi amma kuma ba za ka ji wannan ba saboda su kafiran da suke da ƙarfi ba su takura musulmin ba sun sakan musu mara suna addini yanzu kamar singapore ƙasa arna ce a ƙasar musulmi ce in musulmin minority ne 'yan kaɗan ne amma shi shugaban ƙasar ya ba wa musulmi katafaren fili a cikin capital na ƙasar gashi nan ya ba su dama su gina abinda duk suke so makaranta masallaci duk abinda suke so senta su gina in ya hana su ba fa yadda za ba su ba kasa su yan kadan ne amma ya ba su ya zama da kuma ana bukatar duk wanda aka ba fili a cikin cikin kafital na ƙasa ya gina ba a so a baka fili ka bar shi haka nan kango dole ka gina shi musulmin ba su da ƙarfi ba su da yawan da za su iya ginawa yace to yadda za a yi kuna so ku gina zan taimaka muku ba zai iya ɗauko kuɗi daga gwamnati kai tsaye ya ce gashi ku je ku gina ba sai ya ce to duk wani musulmi da yake aiki a cikin ƙasar gwamnati take biyan shi albashi za mu rika yanke wani kaso daga cikin albashin musulmi har mu tara mu kuɗin da za ku gina gurin wannan yana son addini ya ci gaba na musulunci ko yana so ci bani yana so ci gaba ba ba musulmin bane saboda haka ya taimaka kuma ta haka tunda in ta akai ku kawo kuɗin musulman wasu ruwa za su ba su bayar ba amma tunda ishi gwamnati ne sai a rika cira daga cikin albashi kuma duk kasar nan da nan sai kuɗin suka taru aka zo aka kira ya santa a cikin singapore in ka shigo sai ka yi mamaki a ƙasa ta arna irin wannan amma ka duba wannan santa ta musulmi ce su suka mallake ta ya aka yi suka iya samun wannan damar wanda ya taimaka musu shugaban ƙasa da ba musulmi bane kuma ba musulmi bane Sheikh Abdul Aziz ah, Al-Qari yana gaya mana ce wata shekara ya je kasar yayi mamakin ganin irin wannan gurin aka tara masa samari da matasa zai musu lacca da ya gama musu lacca akan imani da tsoron Allah da takawa da kokarin sanin addini da sauransu sai wasu yara suka tashi suna tambaya wai suna so su yi jihadi a ƙasar su kafa musulunci ya za su muna so yadda irin yadda ake afganistan mu ma mu rika yi ana ka duba wannan mawuka sai mamakin wannan tambayar a ƙasa irin wannan da kuka samu shugaba adali wanda ya kamanta muku irin abin da najashi ya kamanta musulmi a habasha ku yi tunanin yadda za ku zo a kwace gurin ko a rusa gurin ko a bawa kiristoci ma coci ko a ba maguzawa su yi maguzanci ko kuma a kama ko a kama malaman ko a daddaure ko a karkashe ku yara da samari ashe wani ne ya zo daga afghanistan ya je can an yi ta sunkuru da shi ya yi ta ɗan ba mai shi da ya zo wai su ba ya kamata <laughs> to saboda ka sai caza kan wasu yara mu ba za mu zauna karkashin kafirci ba to kaga wannan rashin sanin fiqhun rayuwa yanzu musulmin da suka je su Ja'far ibnu Abi Talib da sauran musulmi da suka suka yi hijira zuwa Habasha da a lokacin da suka je da gashi ya karbe su sun yi tunane da zasu sun kuru su bige da gashi za a samu wannan amana ba a samu wannan amanar din ba to shine dai ya musu ya musu wa'azi ya musu yace yanzu dan Allah ai kuya ta wata gorewa Allah da har Allah ya ba wa addinin ku tamkili a irin wannan gurin a tsakiyar arna wanda su suka yi min kawaya ta ko ina amma ga shugaban kasa ya tsaya kuma kun mallaki wani abu naku da za ku yi alfahari da shi wannan gurin da kuka bude ga masallaci ga makaranta mata da hijabi ana ta karatu kuna ganin nan gaban akai yi shekaru mutum nawa ne za a samu ya shiga musulunci a nan gurin kun san ya adadin amma da zarar ka je ka dada bomb shikenan an rufe gurin an rufe gurin an karkashe ku sai ku koma cikin duwatsu kuna gudu da'awar ta kiwa matan ku suka karatu komai zai tsaya saboda haka shi kansa kafiri iri yanzu yanzu yanzu Mandela kafiri ne kowa san Mandela kafiri ne har yanzu bai ce bai ce rabbi gifirli khati'ati yawmal jin ba <laughs> yana nan a kafircinsa amma ba za ka hada kafircin Mandela da irin su bush ba mutum ne da ko ko ba musulmi bane dole dole ka jinjina masa mutum ne mai dattako da ya san ya kamata a ƙasarsa ya kira musulmi kaga shi ba musulmi bane ya kirawo musulmi waɗanda suke ƙasarsa ya ce ya kamata ku haɗa kai ni a ƙarƙashin jam'iyyata zan yi ƙoƙari ku samu wakilci a cikin majalisa ta afirka ta kudu nan gaba kuma wasu abubuwa na addinin ku a tabbatar da su a matsayin doka a ƙasar nan mandela yau musulmi wannan wannan wannan wannan kai jam'iyyar sai ita ce jam'iyya mai jan ragamar mulki saboda suke da karfi har yanzu tun da aka samu wannan yancin su suke jan ragamar mulki kuma mandela zai iya musu wannan ya tara su ya ce ku zo ni zan muku wannan wannan abin nan ta yadda za ku zama kuma nan gaba wasu ɓangarori na addinin ku gwamnati ta yarda dole a yi in an tashi rabon gado dole a raba yadda musulunci ya ce in an tashi harkar aure da saki da duk a yin shi yadda musulunci yake ko da ba ku samu duka ba ku samu wani dan bangare ko yake ya fi babu wallahi sai musulmin suka koma ana ta debate ya halatta ko bai halatta ba ma'ana ya halatta mu dan karbi kaɗan ko ko mu haƙura da duka mu zauna a haka kuma ƙarshen haka ne suka ƙi shi haɗin kai suka ce ai arne ne to kamar yadda ake samun tafadul a wilaya haka nan a cikin kafircin ma akwai tafadul dole ka yadda da wannan ba za ka haɗa kafirai kai musu kuɗin goro ba Allah bai haɗa su ba la yarhakumullahu an allazina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim aka yi maganar aka yi amfani da kalmar bir albir shine jima'ul khair kulli an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wallahu yuhibbul muqsitin ku yi musu ihsani gayar ihsani sannan kuma ku yi musu adalci Allah yana san masu adalci waɗanda za su fito su yaƙe ku su nemi kau da ku daga doron ƙasa su nemi hana ku addinin ku su nemi takura muku waɗannan su ne kafiran da za ku aya ku ga cewa eh kun nuna musu ko ba kuna tare da addinin kuna sa addinin ku kuma sai dai ku mutu akan addini ba a isa ba wannan shine zaka tada abin nan yanzu a cikin kasashen kudu din nan akwai akwai jihohin da musulmi suna nan suna ibada su suna kasuwancin su suna harkokin su ba a hana su ba ba ana su gina masallaci ba ana su da wasu wasu makarantu ba ana su komai ba amma gashi anan a Jos jang ya hana ya hana musulmi sakat da da shi da kabilarsa yanzu ka hada jang arnan jan da gwamnatin sa da gwamnatin wani gwamna a kudu wanda musulmi suna tawala wasu a ciki wanda suna da yan tsirari ba ma jos ba inda suke kake tsakiyar arewa duk jihohin musulmi ne suka zagaye ku kaga ba za ka taba hada kafircin jan ba da kafircin wani wani gwamna a kudu ba za ka hada ba saboda haka dole ne in kana kallon abubuwa ka rika kallon su irin wannan madubi cewa akwai asayi akwai al'aswa kamar yadda akwai alhasan akwai al'ahsan to haka nan akwai asayi akwai al'aswa wani kafircin ya fi wani dole ne ka yadda da wannan fifikon shine abin da ibnu taymiya yake cewa kama annahu lamma kanu mutafadilina fil kufri wan nifaq kanu mutafadilina fi adawati llahi bihasabi zalika haka nan suna da fifiko a wajen kiyayyar Allah gwargwadon haka amma dai inda mutum ya mutu kafiri ba yadda za a ka ce mutumin kirki ne ta yi Allah ya tashi aljanna ya mutu kafiri ba ba zai yi ba duk kirkinsa akwai hadisin muslim hadisin ubaid ibn umair an aisha suke fadar cewa wata rana take cewa ya rasulullah inna abdullahi ibn jud'an kana fil jahiliyyati yuqri ad-dayfa wa yasilu ويفك العاني ويحسن الجوار أكان ذلك ينفعه سيدتنا عائشة تتشي عبد الله بن جدعان يا كسن a jahiliya kafin zuwa musulunci yana girmama bako mutum ne mai karamci mai karrama bako mutum ne mai taimakawa gajiyayye mutum ne mai sada zumunci mutum ne mai taimako ya yanto fursunan yaƙi da kuɗinsa ya yanta ya yanta bayi da dukiyarsa mutum ne mai kyautatawa makotansa Aisha ta ce wannan ko zai amfane shi a lahira wato mutum ne sifofi masu kyau na kamala yana da su amma kuma kafiri ne akana zalika yanfa'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya Aisha ما قال يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يا Aisha. ba a samu rana ɗaya da ya taɓa cewa ya ubangiji ka gafarta min kurakurai na ba ranar sakamako ma'ana bai taɓa furta kalmar musulunci ba su ne wa qadinna ila ma amilu min amali fa ja'alnahu Amman kura. to muna nan akan wannan cewa a lahira wannan ba zai sa su shiga aljanna ba amma ba za su zama azabar su ɗaya. da azabar wani arne da ya fito na fito da ku ba ba za su zama ɗaya ba la shakka akwai bambanci wannan matashiya insha Allah ita ce za ta zama matashiyar karatun mu a nan gaba inda Ibn Taymiyyah ya koro magana akan cewa wanda ya cancanci azaba a ranar lahira shine wanda aka aiko masa da mai gargadi ya masa sa ya kibi to wannan shi ya cancanci azaba a ranar lahira wanda ita ce matashiyar mu a ranar gobe kiyama a ce matashiyar mu a sati mai zuwa insha Allah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وليت السلام عليكم آه، الوقت بكي كوسونا ko suna mutane sukan sayi sulika sikika sitika ta gayyata sai a raba wa mutane to ko wannan ya halatta a gaskiya irin wannan bai dace wato mutane su rika maimakon mutum a haka karan farko ya yi tunanin yin aikin alkhairi ba sai a haɗa shi da wata bukatarsa da kuma wani abu na abin nan yayi ko ko ko wani nuna nuna wani show wani style sabo wannan wannan ba zai nuna cewa akwai kyakkyawan ikhlasi ga mutum ba mutumin da zai so alkur'anai ya zo ya kawo almasallatai ya aji ko ya kira wasu wanda ya san suna da bukata alkur'anan da makarantun islamiyya ya ba su zai taɓa zama ɗaya da wanda zai da zai aure ya rika lika abin aure fikara yana yana ba mutane ba kawai yana so ya nuna ga wani sabon salo na fito da shi in zai yi kyauta da alƙur'ani me sai ya hada da da katin sa na kiran ya bada katin sa daban qur'anan kuma ya bada su daban ba su da alaka saboda ka irin wannan wasu abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa akwai akwai alamar tambaya akan niyyar mutane ga yin hakan in in kyauta alƙur'ani za ka yi kai sadakar da shi to kai sadaka da shi ba tare da ka hada da wani batun auren ka ko suna ko wani abu ba kai shi ma wani ma bai san kai ba amma irin wannan tsarin ka sa shi kawai wani wata matokara ce ta ta katin gayyatar ka wanda yana kawo maka ka kama katin gayyatar ka yaga ka karbi alkur'anin ka yi tafiya kuma ka ki zuwa daura auren to ka gani sai ka je baka in baka je ba zai baka ba ayi aiki da kyakkyawan niyya ta karan farko ba tare da an jingina shi da wani abu na yayi ko na wani a nuna mutane mun muna yi kaza mun yi kaza ba idan qur'ani ne idan littafai ne idan ma mai ka yi shi ba tare da ka hada shi da wata bukatar ka ba kai a wani gurin da zaka nuna mutane gashi fa ni abin da nake yi wanda ce shin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya kamata ka dan tsara masa da Sheikh mana amma wani irin Muhammad Nasir kama kare kira abokinka ni ya ce dan Allah malam amma kuma shi Muhammad ya faɗi shi tsirara sai ka ce in ka ce dan Allah malam sai ka ce dan Allah malam shi Sheikh Muhammad shin muhammad nasir dinar albani yana da yana da alaka da masu aƙidar murji'a domin dangane da bayanan da kai na hukuncin mai sabo da sakamakonsa a lahira shin albani ya yi wani mai ya wani mai da'awar ahalus sunna yau shin albani shi albani ya ji wani mai da'awar ahlus sunna ya ce masa murji'a to tambayar taka dai almuhim dai na fahimci me kake so ka ce albani ahlus sunna ne kamar da suka sani yana daga cikin kusoshin ahlus sunna da wannan zamanin yana daga cikin mujaddidai na wannan asirin musamman ta fuskar hadisi da kira zuwa ga sunna da yakar bid'a albani yayi wannan waɗanda yanzu suke takaba da da ilimin hadisi da abin nan albani shi yayyafa musu ruwa sai farfado da wannan fannin saboda ka ce albani murji'i ne wannan ba ba adalci a ciki akwai waɗanda yan zafin kai akwai yan zafin kai akwai irin yan bindiga bindigan nan waɗanda ba su san komai ba sai sai sai sai harshen eh, abin nan sai sai yaran makami da kisa da tada bom da tada hankali haka suke kira shi wannan akwai rubuce-rubuce da suka yi akan haka saboda bai goyi bayan abin da suke yi yadda kuka san malaman ahlus sunna duk inda suke ba sa goyon bayan abin da babu na babu da madogara kuma ba da maslaha dan ko tadbiqin nafsi a rayuwa yana tare da yana ana duban mahallinsa shi kansa wannan wani abu ne da malamai duk suka yi bayaninsa kamar shafi a cikin littafin al-mawaqat ya bayanu to su kuma waɗancan saboda yara ne da ba tsaya sun yi karatu ba sun ki haƙuri su yi karatun so suke yi su wuce gaba saboda haka sai suka sa malaman kaba suka shure su suka ja suka yi wa kansu jagoranci za ka gaba ɗaya dole su ta soke malaman zan su kaɗai ne yanzu malaman su za da ana bi to wannan shi ya faru tunda duk manyan malamai irin su ibn baz Allah ji kansa da rahama irin su Sheikh eh, Muhammad Salih al-Uthaymeen irin su shi kan sana su al-albani duk ba su yadda da wannan ba ba su yadda ba dan kasar ka kana ga ana yin hukuncin da ba shari'ar Allah ba shi ne kuma ya baka dama ka rika kakkashe yan sanda ko ka kakkashe ma'aikatan gwamnati ko ka rika sa maka abin da ba mai ko kana kai hare-hare ba wanda ba ba ɗaya daga cikin su wanda ya bada goyon bayan akan haka to tunda ba su bayar sai suka ce murja'a ne kaji dalilin kakaba musu ko ba shi kadai ba dukkan wani ahlus sunna ni din ba yanzu na gama bayani ko dan zafin kan da zai ce ban ni ma murji saboda haka wannan wannan ba zai cutar da shi ba kana tahin sakratan yawma li yuhinuha falam yadirha wa auha qarnahu alwa'id eh, dan tauri in yazo yana ta karo da wani falalan dutse zai cutar da wannan dutsen kansa zai cutar wanda ya ce a rika faɗa mana sunan waliyi daga cikin ahalus sunna ko da kwaya ɗaya ne duk sati to a kaga ya ce a gaya musu wali daga cikin ahalus sunna to da ba shi wali shi wali da ba daga ahalus sunna ake samu shi <laughs> ba wali da bid'a <laughs> kaga wali to ahalus sunna ne saboda haka a ce daga cikin ɗayan tsada sunna ba tun da ka ce wali ka ga magana sunna ai ka ga magana sunna sannan kuma duk sanda zamu karanta hadisi fa sai mun faɗi sunan sahabi to sahabin nan wali ne saboda haka kaga duk sanda ka ji sunan sahabi kawai wali ka ji baya ga sahabbai ba wanda zaka iya tsarkakewa sai dai kai masa kyakkyawan fata sahabbai su alqur'ani ne ya tsarkake su ya musu shaida ba dan adam ba duk wani wanda zai zo dan adam yana masa kyakkyawan fata ne saboda wasu alamu da aka gani to wannan fatan duk wani mutumin kirki da ya ba wa musulunci gudunmawa muna masa wannan fatan muna sa masa tsammanin yana cikin waliyan Allah ba za mu iya jazumi ba tunda ba a babu wannan lasisin ba mu ce tabbas na waliyi ne kamar yadda sahabi da yake waliyi amma kuma muna ji a ran mu cewa lalle wannan ya yana da dukkan wata cancanta a zahiri da muka gani ya zama cikin waje. wannan kana damar ka yi mutum kyakkyawan fata duk abin da ka faɗa sunan fata ne take yinsa ba ka da sigar jazumi sai ga waɗanda alƙur'ani ya yi jazumi a kansu ya yanke hukunci take ce suwa da suwa da yan aljanna ne wannan kuma ya ce <clears throat> mutumin da ya mutu za ka iya karanta masa zikirai na tasbihi da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu yi da safe da yamma a kai kai za ka tasbihi da safe da yamma shi kuma ka masa addu'a kai abinda ya kai masa abinda ke tsakaninka da shi shine kai masa addu'a wallazi da ja'u min ba'dihi يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان kai rika masa addu'a Allah ya gafarta masa ya ji masa ya ji kansa da sauran mu'minai gaba daya wannan shine gatar da zaka yi masa addu'a yake bukata tasbih kai yanzu kai kake da bukatar kai wannan in kai ibadar sai kai addu'a a bayan ibadar sai ka zama tawassuli wannan kuma yace ce mutum ne ya mutu akwai sallolin farilla a kansa za a iya rama masa a ba a rama mutum sallolin farilla ko azumin farilla in ya mutu saboda yana cikin wani yanayi da baya cikin hayyacinsa sallolin suka zo suka wuce dama wannan ba su zama wajibi a kansa ba su ma zama wajibi a kansa ba tunda yana cikin wani yanayi kamar yana cikin suma sallolin suka zo suka wuce bai samu yayi ba wanda daman an sauke masa su in kuma a yana cikin yanayin da zai iya sallar amma saboda jahilci bai san cewa a wannan yanayin ba ma ana son yi sallar ko da ko da ishara ne. sai ka nemi Allah ya fi masa sakacinsa da jahilcinsa amma ba za ka ce ba za ka raba masa ba ba a in kuma a daman can ya san wajibcin yana cikin koshin lafiyarsa ya yi ta wasa da sallar sai dai ka nema masa Allah ya gabanta masa amma maganar ka raba masa ba taso ba haka nan azumi azumin nan bakanci shi ake raba mutum mutumin ne ya sha alwashin zai yi azumi na bakanci to wannan ana iya a rama masa shine hadisin man man mata wa alaihi wa alaihi sawmu sama anhu waliyuhu wannan asawmun ne ne asawmun ba shi ne wannan kuma ya ce <clears throat> in mutum ya mutu zai a haɗu da iyayensa da ‘yan uwansa da abokansa ko sai ranar alkiyama ya da kake nufi da haɗuwa a barzahu a barzahu ne bai cewa za a haɗu ba za ku haɗu dai a ranar alkiyama ku gane juna akwai ɗaya daga cikin ɗalibai da muke karatuka da su a nan Allah ya wa mahaifinsa rasuwa shi dagwa mala abdul muttalib sirikin mala abdul wahab Allah ya wa mahaifinsa rasuwa haka ana yi masa addu'a Allah ya fi masa ya gafarta masa kuma Allah ya ba su ladan haƙuri da juriya sannan akwai yan uwa da suke da bukatar addu'a akan bukatun su na alkhairi saboda haka sai a san su aniya duk wani mai bukatar alkhairi Allah biya masa duk wani wanda yake cikin wata damuwa Allah ya yi masa sannan ranar laraba mai zuwa insha Allah akwai karatun mu na alwasiyatul kubra wanda ba bai ga wancan satin za mu biya shi ranar laraba wannan mai zuwa insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana sallallahu alaihi wa ala nabiyina Muhammad wa alihi